da suna Allah mai rahama mai jin kai. Yanwa barkamu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci tare da fatan kuna cikin aminci da koshin lafiya. Ina yi mai muku gajiyar sauraron labarin Nihat tun daga farko har zuwa ƙarshensa da fatan kun gama sauraron labarin lafiya. da fatan kuma ya faɗakar da ku ya nishaɗantar da ku ya kuma wa'azantar da ku da fatan kuma duka abin da ake nema a kowane labari kun samu Allah Ubangiji ya iya mana da fatan kuma Allah Ubangiji ya sakawa da marubuciya kalisar Haidar da mafificin alkhairi amin summa amin ina mai godiya da sakonnin bangajiya da kuka yi ta aikowa ba adadi da kuma na fatan alkhairi din na gode kuma na muku fatan alkhairi Kamar yadda muka yi muku alkawari, insha Allahu sabon labari yana nan tafi da izinin Allah nan ba da dadewa ba. Mai suna rawanin tsiya na marubuciya Fadilawan, wanda Hajiya Balaraba ta ɗauki nauyin kamukushi. Da fata Allah ya saka mata da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Muna godiya sosai da sosai. Wannan sabon labari da muka yi alkawarin da mun gama ne har za mu kawo muku shi da izinin Allah zai zai muku ne a ɗaya tashar mu mai suna labaran duniya TV tashar da muke kawo muku labarin saraki da izinin Allah sannan kuma ina mai Ina mai tsimayin ra'ayoyin a kan wannan littafi na Nihad da aka ƙare, wasu daga ciki sun ba da ra'ayoyinsu, to ina so kowa na ji ra'ayinsa. Ta ina wannan littafi ya faranta maka rai ko kuma menene ƙorafinku a kan wannan littafi, da fatan za ku ba mu haɗin kai. Da izinin Allah kuma za mu karanto saƙonnin ra'ayoyinku. kamar yadda muka saba. Bisalam mu kwana lafiya.